لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cike kunsa a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata na ramadan a yau sha biyu daren sha uku ga watan ramadan shekara ta 439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan cikin suratu tauba inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya kan aya ta 55 yau kuma za mu ɗauka daga ta 56 zuwa ta 59 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما لو يجدون ملجأ أو مغارات أو لولوا إليه وهم يعلمون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن Allah subhanahu wa ta’ala yake cewa wa ya halifu na billah innahum la wa ma hum minkum na nahum qawmun ya ma'anar wannan aya a takaice da Allah ya ce wa ya halifu na billah abin nufi munafukai suna rantsewa da Allah gare ku ko muminai wannan rantsuwa da suke rantsuwa ce akan ƙarya kuma me yasa suke ƙaryata me suke eh, akan me suke rantsewa akan ƙarya wace ƙarya ce innahum minkum cewar su suna daga cikin ku yadda kuka ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna nuna su ma haka suka ba da gaskiya da shi yadda kuke jin ko musulmi ne haka su ma suke ji su musulmai ne rantsuwar da suke cewar su cikinku suke そう munafikai suna rantsewa da Allah subhanahu wata'ala gare ku ko muminai rantsuwa akan karya cewa innahum laminkum haƙiƙa su daga cikinku suke Allah ya ce wa mahum magana ta gaskiya shi da ya san su fiye da yadda suka san kansu ba sa daga cikinku Walakin na walakinnahum ya farakun sai dai su mutane ne da suke tsoro na wato ainihin kada ku far musu kamar yadda kuke farma waɗanda suka fito fili suka gamsu su kafirai ne da haka sai suke muku rantsuwa ta salon taƙiyya don su baiwa kansu kariya daga yiwuwar a mu'amalance su irin mu'amalar da ake wa kafirai ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da wato kware tsiraici na munafukai ne da kuma bayyanar da aibi irin nasu allah subhanahu wata'ala ya yaye al'aurarsu inda ya bayanin cewar suna da ƙarrantsuwar da suke yi ta ƙarya a matsayin wani abu da zai ba su kariya ya tsare su daga yiwuwar wato ainihin a mu'amalance su irin mu'amalar da ake kafirai sun yi haka saboda tsoron da suke da shi na dankar muminai a game da su don haka sai suke cewa su ma suna cikin muminai alhali su ba muminai ba ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah cikin suratul munafiqun munafikai sun riƙi rantsuwar da suke yi a matsayin wata garkuwa da take tsare su daga yiwuwar a mu'amalance su irin mu'amalar da ake da kafin kuma Allah subhanahu wata'ala a wani gurin ya kware musu baya kamar shigen yadda ya kware musu a nan ya wato an fito da tsiraicin su kamar yadda ya fito da shi a nan cewar wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum ma nahnu mustahzi'un to in sun hadu da muminai ne suke cewa mun ba da gaskiya amma in suka keɓe da gaggagaggan cikin su sai su ce ai muna tare da ku cewar da muke da su wato sahabban annabi mun ba da gaskiya izgili kawai muke musu ba gaskiya ba ne Allah subhanahu wata'ala ya tona asirinsu to haka anan ma ike faɗa mana cewa suna rantsuwa da Allah ga muminai cewar su suna cikin muminai Allah ya ce alhali ba sa cikinsu ƙarya suke kawai sun faɗi haka ne saboda tsoro da suke cike da shi na kada a far musu kamar yadda ake far makafarai a danƙe su a wujijjiga su kamar da ake wujijjiga kafir to wannan aya tana ko da mu abubuwa kamar haka rantsuwa ta ƙarya tamkar wato wani signboard ne na munafukai wani wato ainihin take ne na munafukai munafukai aka sani da rantsuwa da allah subhanahu wata'ala akan karya da haka duk ba wanda ya ɗauki wannan salo to ya kwaikwayi munafukai sannan aya tana sanar da mu cewa munafukai matsorata ne raunana ne raunin da suke da su suke da shi da tsoron da suke da shi yasa suke rufar muminai da cewar su ma muminai amma kafirai da suke jin cewar su sun isa su tsaya sai gaba da gaba da musulmi su ba su wata wata ba na cewar su kafirai amma munafukai saboda tsoro da ke cike cikin zukasansu da kuma rauni da suke da shi da haka suke rufar muminai da cewar ai su ma muminai ne to wannan aya tana san da mu rauninsu da tsananin tsoron su kamar yadda kuma suka riƙi rantsuwa akan karya ta zama musu wato wani take nasu allah ya tsare ba haka sai allah ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajma'un fasara wannan aya a takaice Allah yake cewa da munafikan can za su sami wata ma'aminta wani gurin amintuwa wanda ya shafi wato ainihin malja'an wata mafaka da za su fake wata ganuwa da za ta ba su kariya au magharatin ko kuma kogo da ke cikin duwatsu a ce in suka shiga suka buya a cikinsa zai tsare su daga yiwuwar muminai su cin musu su far musu allah ya ce au ko kuma da za su samu wani gurin shiga a ƙarƙashin ƙasa a ce ga wani guri saƙo da ita fiye zama kamar rami mafaka ce da ke cikin ƙarƙashin ƙasa to allah subhanahu ta'ala ya ce lata ko Lawallau ko ilaihi wahum yajma'un to da sun wato ainihin juya sun nufi wannan kogon ko sun nufi wannan gidan ƙasa ko kuma sun nufi wannan mafakar wani gurin za su shiga su wannan ganuwar to da sun juya sun kai kansu zuwa gare shi wahum yajma'un suna masu sauri saurin da ba za su juyo ba fasara wani aya ta salo mai faɗi allah subhanahu ala yana faɗa mana cewa da munafakai za su samu wasu guraren fakewa da za su ɓoye kawunansu gangar jikinsu don gujewa muminai to da sun shigar da gangar jikinsu da kawunansu wannan gurare da za su iya samun damar su fake su ɓoya a cikinsu kuma da sun tafi zuwa ga wannan gurare cikin gaggawa da sauran da ba wani abu da zai sa su juyo ba tare da sun isa gurin ba wannan aya yanayinta yanayin faɗin allah subhanahu wata'ala da yake cewa la'antum shaddu rahabatan fi sudurihim min allah ko muminai kun fi cika musu ido da yi musu kwarjini fiye da allan da ya halicce su me ya jawo haka allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yafqahun haka tana faruwa ne da su saboda su mutane ne da ba sa fahimtar girman allah ba su tsananin kamunsa da azabarsa da haka har suke fifita ganin kwarjinin ko kuma jin tsoron bayansa fiye da tsoronsa to anan ma gashi Allah yake faɗa mana munafukai tsoraci suke da muminai don tsoro da za su samu wani kogo a jikin dutse ko kuma su sami wani gidan ƙasa ko kuma su sami wata ganuwa da sun kai kansu sun boye kawunansu daga yiwuwar muminai su ci musu su far musu Ta wannan aya tana ko da mu abubuwa kamar haka tana sanar da mu tsananin tsoron munafukai daga dankar bayan allah muminai kamar da take sanar da mu kwarjinin da bawa mumini yake da shi a idan bawan da yake kafuri ko munafiki muddin mumini na kan korwa addinin musulunci to arna yana shakkas muddin ka tsayu da bibiyar Allah subhanahu wata'ala da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya munafiki ke yace zai gaba da gaba da amma in kai ma rukun da kake wa addini rukun sa kai na kashi ne to abu ne mai sauki kafiri ko munafiki ila ku ce ma hanci abu ne mai sauki i maka ba daɗi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ambatawa a cikin hadisinsa daga cikin abubuwan da aka taimake shi da shi aka ɗora shi a kan arna da shi yana cewa nusartu bin robi masirata shahar an taimake ni da jefa tsoro a zukatan abokan gabana alhali ta da ke tsakanina da su ta kai ta wata guda amma sun tsorata sun firgita da to haka allah subhanahu wata'ala yake jefa tsoron bayansa muminai a cikin zakatan munafukai da kuma kafirai saboda haka du mai so yi kima da kwarjini da cika ido a gaban arna da munafukai to ya riko da addinin allah tsantsan riko wanda kuma duk ya ga munafukai da kafirai ba sa sa to ya gyara tafiyarsa Allah ya sa mu dace bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minhum man yalzuka fi sadaqat فليؤتوا منها ربهم وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون الله سبحانه وتعالى يتقبل شو ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فسألوا أنا آية أتقيتي Allah yana cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqat kuma daga cikin munafikai ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗanda suke aibata ka suke sukanka a game da me fi sadaqat game da rabon zakka da kake to me ke faruwa Allah ya ce fa in utu minha radu idan har aka ba su kason da suke sa rai da tsammanin samu daga zakat da karaba to sai su gamsu su an masu daidai sai ka ji shuru ba mai raki ba mai wasu 'yan gunaguni ko ƙananan magagano wa illam yuqaw ha, idan kuma ba a ba su abin da suke tsammanin za su samu ba ko kuma aka ba wasu su ba a ba su ba kwata-kwata Allah subhanahu wata'ala ya ce idahum yaskhatun kwatsam sai ka tarar da sai ga su suna aibata kai ɗin kanka baka tsira ba ballantana wasu wanda suke bin ka fasara wannan aya ta salo mai faɗi malaman tafsiri suke cewa wannan wani salon ne daban allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana game da miyagun ɗabi'u da halayen munafukai mummunar ɗabi'ar da allah yake faɗa mana a wannan aya tasu ita ce ɗabi'ar yadda da fushi bisa son zuciya da kuma biyewa abubuwan kyale-kyale ko kuma abubuwan amfanin rayuwar duniya saboda haka su su yadda ko su gamsu da abin da ake gudanarwa ko ake faɗa ko ake cewa a yi suna gina shi ne akan me suka samu fishi da gaba da ƙin abin da ake so a gudanar suna gina shi ne akan mai suka rasa in sun samu komai ya yi in ba samu ba ba a komai ba to wannan son zuciyar shine abin da suka gino a kai mummunar ɗabi'ar su daga cikin miyagun ɗabi'un da suke da shi to allah subhanahu wata'ala yake gaya mana in an ba su ka ji shiru su sun gamsu komai yayi in ba a ba su ba to kuma yanzu nan ka ji maganganu a jarida gidajen rediyo ko mu ma yi haka muke da su eh. wannan ba wai ana faɗa mana bane ko mu ɗauka labarin mutanen da ne in ɗauki abin da ka faɗa na ƙur'ani na al'ummar duniya ne baki ɗaya sashi a lokacin da kuke rayuwa kai ma yaya jama'ar da ake tare da su suke akwai wanda inda an yi daidai abin da aka yi maslaha ce to ya gamsu ko abin da aka yi bai shafe shi ko bai taɓa shi ba amma ko wanda in dai ba shi ne iratso cikin wanda aka ce in gwaba to duk abin da aka yi ba a daidai to wannan halayya ce ta munafukai sau da haka dangane da abin da ya shafi al'amarin rabon ganima da manzo sallallahu alaihi wasallama yake da rabon zakka da yake yi ga bayan allah muminai idan ya ɗauki wani aka so miƙa zuwa ga munafukai kuma aka yi dace da suke tsammani da tsarin za su samu aka ba su koma fiye da haka to fa shi kenan sai zuciyarsu ta daɗi sai kuma su karɓi hukuncin da aka yi su ce ai hukunci ya yi idan kuwa ba su samu abin da suka nafi samu ba to nan za su nuna fushinsu za su bayyanar da ƙiyayyasu da ƙyamarsu kan abin da aka hukunta kuma su aibata manzo sallallahu alaihi wasallam to wani abin haka yake faruwa kamar na faɗa mana har a yanzu wata rana na je wajen buga min littafi sai na ci karo da wani ina ta bambamme na kumfan baki shi sun zaɓi gwamnati da shi aka kamfen motar sama ta lalace a tafiyar da aka yi amma gwamnati ta ci shiru kake ji a sauya masa motar sama ba a sauya masa na ce to gwamnatin da ka zaɓa suna yin abin da ake bukata su yi na al'umma ya ce to al'umma shi mai shi dutse ne sau da haka shi dutse ne da ba za a yi masa ba ina ruwansa da wai an yi wasu al'umma saboda haka a wannan lokacin na lissafa masa abuwa da basu kasa goma ba wanda duk al'umma aka yi kuma gwamnatin da ya zaɓan ce ta ko a lokacin magabata aka yi wannan aikin a sara wa gwamnati shi to shi na ruwansa to haka abubuwan suke ba sai wai a lokacin sahabai ba har yanzu akwai masu irin wannan ta'ada in ma ka matsa sai ce kai ruwan da ya dake ka shine ruwa ita ce ayarsa da hadisu ko an zo ƙarshe to wannan ba daidai ba ba halayya ce ta kwarai ba a tsaya tsaye ka kalli me aka yi al'umma ta mu me aka yi wanda yake daidai to ko da kai bai zo ya same ka ba watan wata rana kuma zai zo ya same ka kuma ko bai same ka ta kai tsaye ba za ka tara ya same ka ta ge? domin an yi wa wani naka ko an yi wa wani wanda kuke tare ta dalilin haka sai ka kasa a to shi wani ba ruwansa in dai ba shi aka nafa kai tsaye aka ce in ba to duk abin da aka yi ba a ba shi bai gani ba an karɓo hadisi daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud allah ya yarda da shi yake cewa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi rabon ganimar da aka samu a yakin hunain sai na ji wani mutum yana cewa wannan rabon da aka yi na ganima ba a nufi allah da shi ba sai na zo na sami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai na ambata masa na ce ai ka ji wani bawan allah abin da yake cewa wannan rabon da kai na ganimar hunain ba allah ka nufa da shi to shine a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahmatullahi ala musa jin kan allah ya tabbata a kan bawansa annabi musa qad udiya bi akthara min hadha fasaba an cuci annabi musa da abin da ya fi wannan abin da aka cuce ni da shi kuma ya haƙuri kuma dama ce da manzo fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusuli wa la tastajil ka yi kamar da ma'abota juriyar manzanni suka yi hakuri sai ya hakuri. to idan a gwamnatin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kaso an ce bai nufi allah wa kuma ya rage tsara kakai mamaki don yanzu wani ya zo yana yin haka ya ce shi bai gani ba an magana ya ce to ai su abin da suka sani ana biki a gidan su kare ya ce ya gani a ƙasa duk fa sune dan soshin hadisansa da ayoyinsa Allah ya kiyaye saboda haka sai kuma Allah ya saukar da wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ma'ana wannan abin da ya faru da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tamkar shine sanadi da dalili da abin da ya jawo allah ya saukar da wa minhum man yalmizuka fi sadaqa ai daga cikin munafikai ma ko da suke aibata ka akan rabon abin da kake rabawa na ganima an gane ko wasu kuma akan kasan da yake ne na zakka duk dai magana ce ta ungo an kuma karɓo daga abi sa'id allah ya da shi abu sa'id al-khudri yake cewa a halin kasancewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wani kaso daga kasau kasan da iwa sahabbai isja'ahu ibnu dhil khuwaisira sai wani da ake cewa da shi dan ma'abocin khuwaisira ko dan khuwaisira at-taimi ya zo faƙala da buɗar bakinsa sai ce da manzo sallallahu alaihi wasallam i'dil ya rasulallah manzan Allah ayi adalci ma'ana yana zarginsa da rashin yin adalci manzan Allah a wannan rabon za a yi fa'a mana adalci faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wai haka kai canka waman ya adil idan lam a'adil to waye zai yi adalci idan ne a matsayin manzan Allah ban yi adalci to haka ya faru manzo sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin rabo wasu daga cikin mutanen madina suka ce li ya ɗauke rabon ya daddan ƙawa ƙwarai shawa 'yan ƙabilarsa ya ce abin mamaki yaya zan zama abuntaccen Allah yadda ya aiko ni da sako zuwa gare ku amma ku ku kasa amincewa da ko to saboda haka wannan aya tana sanar da mu cewa ba halayya kirki ba ce wanda ake shugabanta idan an aiwatar da wani abu na shugabanci don abin da aka yi bai taba shi kai tsaye ba ya koma gefe ina illata ko yana aibata ko yana sukan shugaba ko kuma tsarin da ake tafiya wannan ba daidai ba zan koma da mu kan abin da muke gani yau da kullum an taɓa yin rabo na motoci ga hakimai wasu suka shiga gidan rediyo suka ce an ƙara mai ƙarfi ƙarfi allah ya isa ko su ba musu daidai ba tare da cewar kafin a ɗauki wannan mota a bayar su suna amfani da tasu da suka mallaka suna aikin al'umma da suke shugabanta ɗaya da kicin gadon ku ya taso sai ku tafi ku je ku same su su ɗauki mota su ce a je gurin a gano a zo a gaya musu yadda abin yake a zo a yi komai a gama idan wata matsala ta taso ta aure ta gidanku ko ta rikicin gado a zo a faɗa musu su ɗauka su ɗauki da motar su a zuba mai ajiya a aiwatar duk an manta amma tunda an ba su sabuwa to kuɗin mu Allah ya isa <laughs> haka ba za ka ji wani tun ya saki jiki ya zage shi ka ba da haka duk sanda kaiwa shugaba wani abu al'ummarsa gaba ɗaya kaiwa saboda kowa ya taso da kukansa nan zai tafi saboda haka irin waɗannan rashin sanin wannan koyarwar ta addini take haifar mana da wannan har ma idan yanzu da a ce misalin aka yi wannan kai kuma da kai wannan karatun ka zo kake bayani ce a ah, wani ma ya gunsu nasa ya dankaya ka ji sai kare gwamnatin yake wafa za ka faɗi gaskiya ba sai an ba ka wani ba za ka faɗi gaskiya ba tun da shi ba a ciki so da haka ya zama ka zo ka ja da shi to haka muke ta abubuwa wanda kuma da halayya ce ba ta kwarai baya cikin kwarwa addini Allah ba mu ikon gyara ba wani hadisi da ya gabata ko hadisai da suka gabata imam bukhari da wasu suka rawaice su ina daga cikin abin da za mu karu da shi ko muka amfana da shi a karanta wannan aya tana sanar da mu cewar sukan nagartattun bayi halayyar munafukai ce da Allah ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin munafikai akwai waɗanda suke aibata ka a game da rabon zakka da ganima da kake to duk sanda kaga mutumin kirki na kwarai ana sukan sukansa ana kokarin bata shi da aibata shi to wanda yake wannan ya kwaikwayi munafika halayyar munafikai ce idan ka ɗauki ayoyin da muka karanto a wannan ɗan tsakanin Allah yake ta faɗa akan munafukai akan munafukai za ka tattara bayanin sufofin munafukai da yawa in littafi ma za ka za sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa ina daga cikin wato ainihin ɗabi'a da halayya ta munafukai har wa yau kasancewarsu suna yarda da abu ko su ƙi shi gini akan son zuciyarsu da haka Allah yake faɗa mana cewa in an ɗauki abin da suke sa ran za a bayar a raban ganima ko zakka aka ba su sai ka shiru a abu yayi to da haka su abin da suke dama san rai nasu su a ba su kuma abin da za a ba su ya kai kaza kai ya kasa kaza to sai aka ba su ma sama da haka ko aka ba su wannan abin da suka nema sai ka ji a ai abu yayi wannan hukunci da a wannan ya rabu da aka yayi daidai idan kuma aka hana su ko aka ba su abin da ba shi suke sa ran za su samu ba to fa za ka ji kuma maganganu to sai Allah yake sanar da mu cewar ina daga cikin halayya ta munafikai gina yadda da kin abu akan san zuci ba akan abin da aka yi daidai ne ko neman yardar Allah abin da ake so da bawa mumini ya gina son abu akan yi dan Allah da kuma maslaha da daidai ko ya ƙi abu a kan ainihin yin daidai ba abu tsarin da Allah ya ce wannan shine abin da ake buƙatar bawa ya kasance a kai bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi raghibun fasara wannan aya a takaice Allah yake cewa walau annahum radu ma Allah wa rasulu da a ce su munafukai da suke aibata ka ya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama game da rabon da kake na ganima ko kuma abin da ya shafi zakka sun gamsu sun yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya raba ya basu sila ta hanyar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya zama shine mai rabon to da sun gamsu da wannan abin wa ƙalu suka bi gamsuwar da suka yi da cewa hasbunallahu allah ya isar mana komai allah ya ishe mu wannan abin da muka samu allah ya masa albarka allah ya ba mu ikon cin abin da aka ba mu wannan abu da muka samu mun gode mun yaba da abin da Allah iman da bai ba mu bama ya isa ya haka an fahimta to da sun faɗi haka to ada shi kenan sun ci riba ne Allah yake cewa ina ma a ce sun gamsu da abin da Allah ya ba su sila manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ya kasa ya danka musu nasu kuma suka bi gamsuwar da suka yi a rai da faɗa a harshe su ce hasbunallah Allah ya isa mana Allah ya mana albarka kan abin da aka ba mu kuma wannan abin da aka ba su su bi shi da cewa sayyutina Allahu min fadli da sannu Allah zai ci gaba da ba mu falalasa wannan so mun taɓa ne mai yiwa abin da za a ba mu nan gaba ya fi haka a'a wannan da aka ba mai yawa din in ma kaɗan ne ya biyo shi in eh, shi ma dai ƙari ne akan abin da muka samu na falalar Allah da sannu Allah zai sake ba mu wata falalar tasa wa rasuluhu haka na manzansa ma zai ci gaba da ba mu abin da ya shigo hannunsa tun da shi dama abin duk da ya shigo hannunsa ba a zuciyarsa yake ba a tafin hannunsa bai sa shi a rai a ah, to wanda aka idar da sallah daga cewa assalamu alaikum ya birki gida sahabbai hankalinsu ya tashi lafiya manzo irin wannan tashi da bayayin irin haka idawo suka ci manzon Allah kai wani abu da baka mun firgita mun tsorata da abin da ya faru yace tunawa ne a ko wasu dirhamai a abin da na karkasa na bayar ban bayar da su bai bayar da su ba shi baya ajiyewa sahabbai suka ce ba a taba cewa da shi ba ni ice a in ma ka zo babu sai ce jira kana na ana zuwa kawo sai dauki ka tafi wata rana sahabbai suna biye da shi kaya ta kama eh, mayafi isa wanda suke bai ce kun ga wannan bishiyar kun ga kayon da take da shi da duk kuɗi ne da na baku su ba zan rage komai ba sahabiyarsa ta yi masa saƙa ta ɗinki mai kyau ya sawo kowa ya ba da suturar wani sahabi ce kai ya mazan Allah kanan sun yi min a ranar fa shi ne farkon sawarsa ya shiga gida ya tuko ya zo ya kawo masa ta mai wannan zai ajiye wani abu to da sun ce Allah zai ba mu falalarsa ƙari akan wani abin da aka ba mu yanzu kuma manzansa ma zai ci gaba da ba mu dama ba mai hana ba ne har abdullahi da ba yake cewa yawan kyautar manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi iska da take yayata abu cikin dan kankanin lokaci inna ila allahi raghibun kuma da ma dai san bi gamsuwarsu da cewa mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muke kwadai muke fata muke wato ainihin sa rai da za samu wato falala to da sun yi haka da ya fiye musu alkhairi shine karshen cikon magana da haka suka yi da ya fi musu alkhairi da shine alkhairi gare su fassara wani aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa allah subhanahu wata'ala a wannan aya bayani yake mana na irin salon da ya kamata bawa ya kasance a kai inda nagari ne shine ya fuskanci kyaututtukan da Allah subhanahu ta'ala yake masa da gamsuwa da yarda da wadatar zuci ya kuma ba da godewa wannan shine abin da ake so a koya mana duk sanda wani abu ya zo maka na baiwa na kyauta daga Allah to ka gamsu da wannan abin da aka baka ka yaba ka gode akan wannan abin da aka baka to hakan sai zama maka alkhairi wannan ba wai sai muna kai ba har mu muna in Allah ya maka kyauta in maka baiwa kare ne gode gamsu da abin da ya baka amma in ka zama mai hangen abin wani naka da yake hannunka ka na shi to fa za ka samu kanka a cikin halin butulci ga ubangiji ba za ka taɓa ganin abin da yake maka so da kai kana ganin abin da kake hari ba shi aka baka ba abin da kake so ba shi ka samu ba amma yayin da kake jin cewa wannan abin da aka baka Allah ya masa albarka shine rabanka ka gamsu ka nufu sai Allah ya sa maka albarka da masu da yawa ba su kai shi ba nutsuwar da kuma wato a kanka a ga hankalinka a kwanci sai a mamaki kai ba ka da abin da yawa amma ga ka a nutse ba fargaba ba tashi hankali ba kiɗiba ba ruɗewa to amma in zuciya ba ta riga ta gamsu ba to ko me kake da shi ko me yawansa to sai kaga da ka kalli mutum kaga a cikin halin mai neman a bashi ne shi ko wani mai hali da aka taba yi a garin nan yana da kuɗi yana daga cikin masu halin baya da aka wanda suka gabata idan aka yi ciniki na gida daga cikin gidajensa ma kama ka idan ba za a sashi al'ada ba to sai dai cinikin ya tashi sai dai a fasa ciniki bayan an ba shi kudin gidan al'adar da aka bayar sai an raba ne in ba aka bayar ce ku karɓi kudin ku tashi ku sam to ba a so wa ya zama haka abin da ake so ka zama mai wadatar zuci da abin da Allah ya kasa ibaka ka nema imaka albarka a ciki ka gode sai ya kara maka ya baka abin da ya wanda ya baka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid to abin da aya take koyar da mu komai kankanta da Allah ya baka komai yawan abin da Allah ya baka to ka zama mai yabawa ka zama mai wadatar zuci ka zama mai gamsuwa da wannan abin da Allah ya maka sannan ka zama mai sa rai da fatan ci gaba da samun falala Allah da jin kansa to da yana da falala mayalwaciya ina da jin kai mayalwaci saboda haka yi fatan ka ci gaba da samun falalarsa tun da ba mai kewa take sai dai kai ka mutu ka batta sai ci gaba da bayarwa tun da i duniya yake bayarwa kuma har duniya ta ƙare bayarwa yake to kai sai dai kai ka kare abin da yake barwa bai kare ba tunda ba mai karewa ba ne to ci gaba da fata da sa ran samun wato ainihin rahma Allah da kuma falalarsa sannan ana buƙatar bawa ya sanya kwaɗayi akan abin da yake gurin Allah fiye da abin da yake hannu wasu a kyautata wa Allah zato cewa zai bashi abin da ya wanda ya bashi ya kyautata wa Allah zuwa cewar wannan abin da ya bashi wasu ba sami irinsa ba to ya dogara da Allah to sai ta ganin ci gaba a cikin rayuwarsa ita ganin albarka a cikin al'amuransa so da haka ta ce fassara wani a ta salo mai faɗi kan ka tsaya kan cewa ana maganar munafakai ana maganar munafakai da sun yi kaza kai ma haka ne an fahimta ko aya ta shafe ka kai da a ce duk sanda Allah ya maka baiwa yi maka wata kyauta za ka rika gamsuwa da wannan kyautar kana yabawa kana kuma sa rai da fatan Kyautata wa Allah tun zai baka abin da ya fi wannan anan gaba to da ka dace haka shi ya fi alkhairi to amma sai ka tarda nesa da irin wannan koyarwa ta sa da an rude an kiɗe wani ma wanda yake tare da shi ne ya ɗauka ya ba shi kaga wai abin da annabi ne ba kaga nuna mai eh to <laughs> ya aka mai faru ya ce dan kashi ya wai kyautar da ya dan kashi sunan ta bai cika ma aljihunsa ba kamar shi ya alhaji wani zai baka waka in gwamnatin ce da ce wai ka da Allah wai wai excellency ka ga abin da ya to wani ba a shi bai san ma an yi ba amma kai da aka baka kuma baka yi ba baka gode ba to duk sanda Allah yi wa bawa kyauta to so ake ya gamsu da abin da aka bashi ya yaba ya gode ya sake sa tsammani da fatan Allah ya bashi abin da ya fi wannan to wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka tana shirya da bayi zuwa ga mafi kyawun abin da ya kamata su kasance a kai don su cika su kuma dace da samun arzikin duniya da lahira aya tana sanar da mu babu mai isar maka sai Allah wa qalu hasbunallah ba mai isar maka ka sai Allah so da ka dogara da shi kawai nema a gudansa ka kuma kyauta zaton zai baka sannan aya tana sanar da mu cewar ana so bawa ya takaita kwaɗayinsa da fatansa na samun abubuwa ga Allah kaɗai shi sa abdullahi dan abbas manzo yake gaya masa wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in dai zaka roƙo roƙi Allah kawai zai ka maka mai baka har gida abin da kake nema zaka ci masa in zaka nemi taimako ne taimakon Allah zai taimake ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to gashi ana ta faɗa ana ta karanta amma aikin sai ya kiwa to haka Allah subhanahu wata'ala ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza faragta fansa wa ila rabbika farga wa inna ila Allahi ragib wannan ne abin da ya sauka na karatun mu ne abin da muka da Allah ba mu sa kuskure kuma Allah ya yafi salam kamfanin waya eh to ni da abin da na san ana faɗa cewar in ka ci bashin kamfanin waya suka baka naira ɗari to ba iya ɗarin suke ci da ko an ce ba iya ɗarin suke ci da sai an ɗan ɗora maka ko da goma to kuma tsari na addinin musulunci shi bashi an gina shi ne don ya zama taimako gudunmawa ce agaji ne da haka allah bai yadda da sunan bashi ka ba da bashi kuma a zo biyan ka ka samu ƙari a kai in wani suna aka gaya mata daban ba bashi ba wata hanyar kasuwancin daban to wannan ku amma in dai sunansa bashi ga musulunci bashi baya da maka da inda aka halatta maka bashi da maka da ƙari kuma ƙarin ya halatta kai da za ka bayar baka gaya mutum zai ma ƙari ba shi da zai karɓa bai karɓa akan ya san da zai maka ƙari ba sai ya je ya haɓaka abin da ka bashi ya samu abin da ya samu kululu ya ce kai aiko bana sa wannan abin abin ne kaɗai ya ce sai ce ga bashinka da ka bani dubu goma ga dubu biyu na baka na gode da abin da to wannan ya halatta kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karbi wato anin taguwa daga wani wanda ma ba musulmi bane ya biyo bashin shi ya biya shi bashin ina ta maganganu sahabbai suka yi kansa annabi ce a mai haƙƙi na dama ya magana kayansa ne a guri na ka kuma ya makarfa karfa ce a ja a duba a dabbobin da ake da su a bashi daidai da abin da aka karɓa nasa da aka ji sakatar duk sai wata ta fita sai ce ku bashi an fahimta ko to irin wannan shi da zai baka bai sharɗanta ma za ka ƙara masa kai da ka karɓa ba ku da shi za ka yi makari ba amma jin daɗi abin da ya maka kaga da damar za ka yi masa wani abu wannan ya halatta amma su da za su bar dama magana ce ta kai ka san in an baka goma ba goma kawai za a ɗauka kai ma ka san haka an yi wa wani an yi wa wani an yi wa wani ko to wannan shi na shi yasa ne ban taɓa cin bashin su ina da kuɗin kira man da kuɗin shi ke kawai shi alaikum salam wata guda da aka ce tafiyar ne da inda wata guda kuma kafin ya je ne wata guda eh misali duka bin idan misali a ce za a yi tafiya ta kai ta wada guda kafin gurin da za a haɗu da abokan gaba a yi faɗa a yaƙi tun wannan lokacin su suna cikin firgici da su da za su haɗu da shi allah na jefa musu wannan tsoro ko kuma ko da kafin ma wato ainihin ranar za a bi ana jin za a nan da wata guda ko da tafiyar in an yi ta ba ta wata guda ba ce to wannan tsoron yana tare da su kuma haka abin yake duk wanda ya rike allah yake kan turbar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ko bayan wucewar manzo daga nan ha'ala ta shi alƙiyama sai kaga duk sanda wani wanda yake da kadari ko hatsari bai tunkaro shi sai ya ji wani ras a ransa sai kaga abin da yake na wulakanci akan wasu wanda ba su rike Allah ba ya kaga da yi akan wani shi da kansa ma sarar shi kai mutumin na ya kai min ba zata kaga abin nan ya zo ya tafi ka ba wa shi ma din da zai ji ana cewa kai wajen wani zaka cuta ka zama cikin shiri ka yi haƙuri da abin da za gani sai kuma je fito sau da ƙalau to haka yake inda karki Allah wallahu ya asimuka minan nas Allah zai baka kariya da tsaro subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka kashe